yanzu haka malam kusan a ah, sarki emiya na ƙauren namu da ta jihar mu ta zamfara da yake ka san halinka da ba zamfari sai a hankali mm. jiya kaga a jiya rana ce ta farin ciki ga ƙasa najeriya baki ɗaya ga duk wanda ke kishin najeriya yake da kauna da haihuwa ya san muhimmancin da aka ce an sako yara wajen 330 da 40 ko mm. to wannan abin farin ciki ne ga duk dan Najeriya mm. noma ta ko me kake yi ko me jabiya ka wannan zaka dauka yaran da aka sace suka cuto kamar in danka ne ba aka sace mm. ka gane magana na ko to yanzu kawai ka ajiye kowa ya ajiye wani kabilanci nashi tukuna ya kalli su yara a matsayin yaya cewa an sace su kuma cikin rahama ubangiji an dawo da su to wannan rana ce ta farin ciki ga Najeriya gaba daya amma za ka ga shi ma kansa miya din suna tafiya aka bude ma tawaga sauta kusan mutum takwas da dufa kusan fadawan sa muhimmai duk sun tafi ajiya ajiya tsakanin hunto din zuwa ya kai tsafi shi dai Allah ya fitar da shi da odili dinsa da matarsa su a motar su sai Allah ya tsare su da direba kenan to kaga irin wannan musiba sai kaga cewa kaga a baya idan abin da kwanan bayan nan muke magana da wani dan wani ce gaskiya shi baya bin hanya Abuja nan sai da jirgin ce me yasa yace da ai za a sa road block ne a tare malam so da ah, me kake da shi a karba me kake da shi a karba a karba ka wuce amma yanzu kuma bude wuta fa aiki a kashe mutum ba dalili fa mm. to masu kashe wannan su suna wannan ka kara kwatanta shi ma misalin yaya suke ji su in an kama su kwanan na an kama wasu daga ciki suna inna lillahi ɗayan hana yana inna lillahi cikin mm. jama'an tsaro muna cewa kai ka san da inna lillahi wa inna ilaihi raji kuke kashe mutane yanzu kai azabar da ake maka kake inna yace ya kake inna lillahi ah, to wanda zai je ya kashe dan uwansa kai me yanzu dan an kama ka ba amma kai ga a kashe ka ba kawai riko ka kana inna lillahi inna lillahi ta mice fa shi yasa shi yasa kamar yadda nake gaya maka eh shi azzalimin mutum tun a duniya akwai abubuwa da dama da Allah ta wata allah zai jarrabe shi da su hmm. na farko dai wasu za ta zama ba albarka hmm. ba albarka a nan duniya kuma ba albarka a lahira hmm. especially irin zaluncin da yake da alaka da haƙƙin adam to yanzu a wannan yanayi da muka shiga a irin wannan al'amari na ƙasa kullum ina gaya wa mutane ah, yanzu kamata ya yi a ce an ajiye wani tunanin kabilanci an ajiye tunanin wani bangaranci na siyasa an ajiye tunanin saboda shi zaman lafiya yana kewaye yana yana sauke komai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya je garin Madina ya samu akwai Yahudawan garin Madina suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna tare da su ana zaune su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce tunda wannan garin garin namu ne ku zo mu zauna mu yi wasu ittifaqiya a yi wasu daidaito akan yanayin zama daga cikin abin da manzo Allah ya fara yadda da ittifakin da suka kawo shine hmm. idan aka zo za a yaƙi garin Madina za su haɗu duk mutumin da ya zo zai yaƙi annaba a cikin garin madina hmm. za su haɗu da wannan yahudawan za su kare garin madina hmm. duk mutumin da ya zo zai yaƙi ba yahudi a garin madina za su haɗu da manzan allah za a kare garin madina saboda kawowa yaƙi cikin gari ai zai kawo matsala ne gaba. ga al'umma gaba ga al'umma gaba ki daya to shi yasa idan aka zo magana akan zaman lafiya mm-hmm. ba a ma maganar ma shi addini ma kansa aje shi ake a gefe guda a zo a yi hanyar da za a samu mafita don al'umma zauna lafiya don idan ba a zauna lafiya ba to ina addinin ma mm. saboda addinin ma ba za ka yi shi ba idan ba a zauna lafiya ba mm. neman abinci ba za ka yi shi ba idan ba a zauna lafiya ba mm. jami'an tsaro suna cikin wahala da damuwa da tashin hankali idan ba a zauna lafiya ba mutanen gari kowa movement ɗinsa ya yi zama restricted ba za ka iya ma zuwa ko ina ba daga shi yasa daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wata yake wa al'umma kuma a yi wa Allah godiya mai girma akai babu kamar zaman lafiya mm. don shaka shi yasa Allah da ya yi wa maganar a Qurayshawa a cikin surata ta suratul Quraysh mm. da ya magana yace Allah zai at'amahum min ju'in sai ce wa amanahum min khawf mm. shine wanda ya kusar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga me daga tsoro to daga an ce akwai tsoro to kenan akwai ta lalace